kuma za mu shiga ainihin maganar bayan da kyaututtuka ga ainihin shugabanninmu da suka gabata wanda suka yi abin a zo a gani kuma wanda har yanzu aka je za a ga abubuwan nan wannan kungiya ta yi kokari zakulo wa'annan bayan Allah domin ayyukan da suka yi ma al'umma kuma har yanzu al'umma na da bukatar su illa kila akwai abubuwan da suka dan sa abin nan bai dawo su dawo su ci gaba da wannan jagorancin ba sun ana da bukatar su saboda sun bar legacy sun bar abubuwa wa'anda har gobe ana kallon wa'anda abubuwa madadin wannan kungiya da albarka shugabancin turama a bisa ga la'akari da irin gudunmuwar da ka bayar wadda kuɗi ba su iya ta balle biyan ta kalmomi da za mu faɗa ma na yabawa domin samu wa'inda za su biyo baya su yi koyi da irin wannan tarihi da kabai ubangiji allah madawakin sarki iya biya ka kuma na fatar zai biya ka zai biya ka kuma jama'a masu tasowa matasa za su yi wannan turba da kafi daga kafa godiya mu Masha to to anan shi ma wanda shi ma ya yi aiki kuma ya ba aiki kuma har yanzu ana cin ya aiki mun san a yau. irin ayyukan da ya duk da bare yana zagaye da ruwa akwai matsaloli na rayuwa da al'umma su suke ciki da kanshi wannan bawa Allah ke shiga kwale-kwale shi shiga shi ta yi cikin wa'annan bayan Allah da lura suna da lura taron su a daura aure da kuma yin ayyuka a gare su ɗaukar nauyin marasa lafiya inganta ilimi da ainihin abubuwan da suka shafi more rayuwa yakan yi wannan a koyi yaushe sannan Musa akwai ainihin barazana ta ruwa wanda har yanzu gandon da yake yi a wannan karbar hukuma ya yi kuma ana gani kuma ya ce rayuka al'umma da dama wanda har yanzu akwai waɗanda yake dauke da su a abin da shafi karatu da wasu al'amura da suka shafi a rayuwa malam yawo isa mai alewa gashi nan a gaban mu uh, honorable madadin ah, wannan kungiya ah, shugabanci drama ko kwaikwayo ah, bayan nazarin da ta yi da kuma la'akari da gudunmuwa da kafai da dama da allah ya baka ka yi amfani da wannan dama ka ɗauke nauyin da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya azamaka ka ɗauke hakkin da al'umma suke tsammanin su yi kuma ka aikata ba faɗa kawai aka yi ba a wannan kungiya tana karrama ka da wannan shahada wadda ta tabbata ko har zuwa wani lokaci cewa ka rayu ka yi rayuwa mai kyau ka ba da gudunmuwa wadda za a ci gaba da makwaninta wadda cikin ɗari za ka samu hoton ɗaya wanda za ka iya cewa ya samu shi gaba irin wannan musamman yadda kanga kusan ku kaɗai ne a wannan da ake taro ba ko koyo shi aiki alheri da masu alheri za a ga a karantattu tuna domin aiki ne mai wahala mai wuya sai tare da tsarkakewa da kuma jajircewa wannan kungiya tana karraba ka da wannan kyauta abin ban shawa ya yi mulki a 1999 yanzu shekara 21 har yanzu akwai ayyukan more rayuwa da yaba waɗannan al'umma so yana daga cikin abin sa aka zakulo shi domin karama shi a yau sannan a lokacin ku tuna ana samun kudaden kai tsaye daga gwamnati daga asusun tarayya kuma kuɗaɗe masu yawa za a turo mishi duk da haka kuma yana bayar da su yadda aka ce shi bayar da su in kun lura kun gani kun tabbata cewa lallai bai taɓa ba por entes por entes to wakili daga gumi ina dauda gayyato ainihin wakili daga efcc su ma su samu wannan karamawa bisa ga fadake da fadakarwa da suke yi a wannan jiha da kuma zakulo mu da masu fiwa da suka yi kere da dukiyar mu a bismillah Thank you. haɗin wannan ƙungiya albarka shugabanci association sokoto na fahimtar baka wani a madadin jagora na shugabana malam ah, abdullahi lawar mun karba kuma muna godiya sosai

an kyautata al'a ka a aisha ibrahim inno ita ce za ta wakilce shi yana kokari ga misali an daidaita al'amura a cikin wannan shirin fitarar eh, anya aisha to inda da ke za ka yi wata can on behalf of wannan kungiya za mu ba wa alkasim yusuf wadda aisha ibrahim ta wakilta wannan certificate din Thank you. Na farin ciki da wannan abu da alƙasim ya samu daga gare ku Allah ya amfana Allah ya ba mu kwarin gwiwar da za mu ci gaba da yawo zan ga yau mai wakiltar mai ba gwamna shawara a bangaren matasa a wanda yahudu a wakar ya wakilta domin ya bada kyautar shi ma a zan ga mai wakiltar bilkisu saliha domin ita ma ta karɓa a madadinta a tuni abdullahi baba kamsila mai wakiltar eh, sarkin adalbi gidajen shugabanci a jira yana da ke wani karamawa Thank kamfar karamawa da bakin sada'a ta ce a gaya ma wannan ƙungiyar cewa ta ɗauki nauyin koya ma yara matasa mata mutum ashirin ba kwamfuta ba da za ta koya musu wannan sana'a ta eh, skill activation ba kwamfuta ba da mutum za kuma gayyato amamatu ita ma ta fito domin karɓar tata ainihin karamawa akan ita ma da sana'o'i da inganta rayuwar mata wannan kungiya da a sama da shugabanci a karama da ke mai abin wannan karamawa a bisa ga cancanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Hajiya Amamutu Abubakar Garba Area Multilingual Services. kungiya da ke koya ma matasa sana'o'in hannu mata da maza da kuma ba su ilimi na kwamfuta ina godiya da wannan kyauta da karramawa da wannan kungiya ta ba muna godiya kwarai da gaske ubangiji allah ya saka da alheri ya ƙara ba mu damar ci gaba da waɗannan ayyuka da muke yi domin kawo ci gaba ga al'umma assalamu alaikum wa rahmatullah kuna godiya kwarai da gaske da wakiltar ainihin a sa youth a nan sokoto a to a ah, ah, zan gayyato dauda a ah, wanda shi ba wakil da daga movie image domin ya kai wa sauran da za su tafi nasu karamawa akwai sadiya ko kuma ummi cincin domin ta ma ta zo ta karbi tata ainihin karamawa a hanzarto saboda lokaci sannan kuma zan gayyato Malam Ibrahim Salihu Isa wanda shi shine anko na wannan shi a gidan rediyon Vision FM wanda yake ainihin sa shi a ina ga asabar ne karfe goma karfe takwas da rabi a bala Ibrahim Salihu Isa da duba da irin kokarin shi da na duk lokaci sai an sa wannan shirin kuma ya zama al'umma suna saurare domin an yi saurara da kuma dukkan matakai kafin baka gaskiya sai na ƙara miƙa gaisuwa da kuma jajirtawa na irin wannan abubuwa da ke Allah ya saka da kai kusan zan iya cewa kai ne kai ne programin ma gaba ɗaya saboda da mun kusa dan gaskiya a duk yawancin garuruka san wasu garurukan gaskiya ina samun ah, matsala na maybe za a ce ko an na tura ba a downloading ba ko kuma na tura maybe an yi missing amma ban taɓa samun maganin sakwato ba gaskiya gaskiya malam ibrahim harbarka ne sosai da sosai gaskiya allah ta taɓa shi Yeah. masha ah, kuma za mu gayyato abdullahi m hassan domin shi ma ya baiwa ainihin mulmin image wannan karamawa to da sai ka na halarta sarta a sabbi da ce ta halarta a ah, muna godiya kwarai da gaske a ah, sai kuma barista liman yabo shi ma duk da kasancewa akwai ɗaya na ayyuka da shi ya halarci wannan kuma ya bamu gudunmuwa a ah, ta kasida shi ma zai karɓi wannan certificate Eh, sai kuma yakubu zai zo mai karfin ma nuna tuni hana da maye mai ba da shawara ga lamuran matasa a wannan jihar. kusan fafutukar da ainihin nuna tuni hana da maye kuma kuna san kun san irin kwazon shi a da shahi matasa muna godiya kwarai da gaske a zan gayyato a kwanan shi ma sa mai ba gwamnan shawara Ah, ya isa mai alewa shi ma ya zo ya bayyana ya bani wa'annan certificate din na halarta zuwa ga garkuwa fm wakili daga garkuwa fm kuma ah, amma bufa kuma amma bufa wanda gidajen rediyo suna kokari wurin isar da sako da ainihin fadakar da al'umma akan cigaba. na rayuwa gaba daya wannan sakar da shaida a kan kokarin da kuke na gaba da shirarwa a wani jihar ta Allah. za mu ga yato wakili daga Bishan FM wanda ɗan Kaduna Abanawa zai karɓa ma Bishan FM tata ainihin certificate bisa ga kokarin da suke yi na faɗakarwa da ilmantarwa a madadin wannan kungiya ta wannan na farin cikin gabatar da wannan takardar shahada bisa irin kokarin da kuke da faɗakarwa da duka da wata sa da Allah ya taimaka da kare yato gayyato hajiya amamatu domin ita kuma ta baiwa wasu kungiyoyi da aka dan zakulo domin ba su wannan certificate ta halartar taro amma mutu muna jira Thank you. za mu gayyato wakili daga Rilfas PRO na Rilfas domin karba ma ainihin wannan kungiya ta Rilfas bisa ga irin kokarin da suke yi na faɗakarwa ilmantarwa a wannan jiha mun da shafi ci gaban al'umma da matasa baki daya. masha Allah mana ga wannan certificate da wannan kungiya ta ramun sakarci a a zan gayyato ciyaman na ko kuma shugaba na hausa fulani a altina mai anguwa shi ma domin ya karbi wannan a certificate zuwa ga wannan kungiya tasu akan fadakarwa da ilmantarwa a cikin wannan jiha akwai ciyar da to a safiya safiya Assalamu alaikum da zuwa wannan daga wannan kungiya ta ba ya Ubangiji Allah ya saka muku da kuma ya ƙara kwakwalwa da basira. a sokoto patriotic youth a kungiya ta matasa masu kishin jihar sokoto na wakila ciyaman yana kusa ya fito akwai eh, sakatare musa yaya musa yaya shi ne zai karba madadin wannan kungiya ta youth patriotic sokoto wannan kungiya ta drama ta ce ta hannun Allah ya taimaka da mafificin alheri da fatar kuma za ku ƙara jajircewa game da ayyukan da ci da assalamu alaikum a ta da ɗan na wasu yanzu haifar bai ta a shi mamarmaya muna godiya a a zan gayyato kamar sto ne ka kodeta na wannan kungiya ta shugabanci a jiya saboda masu yawa na wannan shi domin shi ma ya bada wannan karamawa zuwa ga kuma certificate ta halarta ga sauran kungiyoyi da aka dan zakulo a muryar talaka awareness muryar talaka awareness a ƙarƙashin jagorancin a malam mustapha bashir mustapha basaraki ko shi an gaishe da ɗan mu shi ba kuma ya ɗaya nan wato sun saji wani musufa madadin wannan kungiya da kamfanin mulkin shi yake farin ciki ne kamar wannan sarfike ta halittar wannan faru da fata Allah ta ala karfa da mun gaba gida ga wakili daga Motors Awareness campaign wanda suka taimaka ba mai dangwale da wanda ya lalace ba a wannan shekara a wakilin su ya zo ya karbi wannan bisa kokarin da suka yi na bayar da ainihin mu da muka yi zaɓe yadda ya kamata a ce mun yi zaɓe gaskiya aiki ne babba wanda ya kamata a ce an ƙara musu ƙwarin gwiwa Thank eto na gayyato muda da silbilaci domin ya karba ma wannan kungiya ta su a wannan certificate din wanda wannan kungiya ta karama tana ita Eh, akwai kuma wabin family wanda a farko mun faɗi aikin da suka yi na haɗa kan kowane ɓangare na siyasa musamman matasa domin ganin ba a samu rarrabuwa ba a madadin wannan kungiya da kuma kamfanin mobile energy kano da ke farin cikin kama nan takardar shida na tsohon tare da fatan allah ta ta'ala ya ƙarfafa Thank you.